alamomi guda uku da zaka gane mace tana bala'in sanka tana so ka yi mata magana ya kamata ka saurari nan abubuwa guda uku domin za su ma amfani idan dai har baka san wayannan abubuwan guda uku ba abokina daman miki suna wuce ka ke ma kuma ya kamata ki saurara domin ya kamata ki je wayannan abubuwa guda uku idan biki iya ba daga yau ki koya je so assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu kamar yadda aka sani har kullum suna na abubakar ibrahim tahir a yau insha Allah bidiyon mu zai bayani ne akan wato ainihin alamomi guda uku da mata za su kirna maza idan suna son su yawanci mun san mata suna da kunya zai wuya a ce an samu mace ta iya samun namiji ta ce tana son shi so amma me akwai wasu alamomi da mata suke nuna wannan abin yana cikin ɗabi'ar mata da yawa yana daga cikin ɗabi'ar mata da yawa yin wannan abin so da wuya ne mace ta iya furta ma namiji ta ce tana son shi ban ce ba a samu ba amma ana samu amma kafin a samu da kamar wuya kuma duk soyayyar da mace ta fara ce ma namiji tana son shi yawancin ba bata cika karko ba ta cika overlasting ba amma in kika mai wayo kika nuna mai wasu alamomi ya gane ya furta da bakin ki kin ga kin mai wayo ki ce kike son shi amma sai kika mai wayo shi ya furta da bakin sa kai ma kuma ya kamata a ce ka sa idan ka na basira ka fahimci wa'annan abubuwan guda uku domin za su ma amfani kadan cika mu da dogon surutu mu je zuwa abu na daya abu na da mata suke idan suna son namiji shine yawan kallo za ka ga mace tana yawan satan kallon ka abokina idan dai har kana da wata take yawan satar kallon ka to abokina wannan alama ce daga cikin cewa alamu ne daga cikin alamun cewa wannan ta kama da ka? tana son ka kuma kar ka bari wannan damar ta wuce ka ka yi ƙoƙari ka yi approaching abu na biyu abu na biyu shine za ta dinga wato ainihin zirga-zirga da kai kawo a inda kake za ta dinga yawan zuwa inda kake za ta dinga yawan zuwa inda kake mu'amala za ta dinga yawan kawo jiki don dai kawai ta ganka ta ji daɗi a cikin ranta wannan ma alama ce daga cikin alamun mace ta damu da kai tana so ka ce kana son ta ba za ta ce mata na son ka ba amma me wayannan alamomin suna daga cikin alamomin da za ta nuna mata na son ka alama ta uku alama ta uku shine za ta dinga neman dama domin samun magana da kai za ta dinga neman alfarma a wajenka za ta dinga roƙonka wasu abubuwa waɗanda me kai ka san cewa waɗannan irin misali akwai magana da za ta ma wa'inda ba kai dace ta ma magana ba amma me saboda ita dinga samu tana magana da kai za ta dinga ma wa'innan maganganun ko da ko zaka ba ta ansan da cewa baka sani bane ta ce ta ma wannan maganin saboda me ta samu ta samar sanyi a ranta wannan ita ce alama ta uku a yi amfani da wa'annan alamomi domin suna da matukar amfani ke ma kamata ki san wa'annan alamomi kuma ki amfani da su ga namijin da kike so kada ki je ki samu namiji kai tsaye ki ce mai kina san shi no bai dace ba no ya dace za ki iya haka a musulunci amma sai ki duba me kuma zai biyo baya za ki iya yin hakan a musulunci amma ki duba me zai biyo baya don yawanci maza idan mace tana son su yawanci suna ɗaukan wulakancin duniya ne suna yi mata an fahimta ai amma in kika mai wayo ya furta da bakinsa kin ga shikenan ko da wato ainihin an samu matsala ba zai ci aiki kace kina son sa da sauransu wayannan alamomi suna da amfani kai ma kuma abokina, idan kaga har mace na nuna ma wani alamomi to sai kai wato ainihin ka ji gare ta ka nuna mata kana son ta to amma ta yani zaka ce mata kana son ta na yi bidiyo akan haka kalla wannan bidiyon zai nuna muku ainihin yadda zaka nuna mace kana son ta ko kuma wannan bidiyon da ke sama duk za su muku bayani akan ya zaka ce wa mace kana son ta alakai ma ba wai zaka faɗa kai tsaye bane ka ce mata kana son ta kai tsaye no kai ba akwai dabarun da za ka yi yadda za ta san cewa ko da ka shi kana son ta to kai fa mai tsada ne daga cikin maza an fahimta ai wannan shine suna na abubakar ibrahim tahir kamar yadda aka sani kada a manta a danna mun subscribe sannan kuma a danna mun ƙararrawar sanarwa idan bidiyo na ya burge ku ku danna mun alamar like na gode